أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. mu da wannan yammaci na asabar yammacin shi daga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda wannan shine wata na goma a lissafin watannin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake ganin su a sama wanda Allah ya halitta mana su don mu gane lissafin rayuwarmu Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa wannan shine darasin farko bayan futun azumi da muka ɗauka a gefen darussan littattafai saboda komawa tafsiri da aka yi wannan shine darasin farko wanda za mu fara da wannan littafi na ar-risala littafin ibn abi zaid wani rahimahullah muna cikin masjid nuril islam sannan kuma za mu tashi a wannan babi babul imama mana bab fil imamati wa hukumil imam wal ma'mum wanda kuma shine babi na goma sha ɗaya tun daga fara littafin Allah muke daɗa mika wa godiyarmu subhanahu wa ta'ala da ya ba mu tsawon rai da lafiya da imani da kyawawan niyoyi da son alkhairi shi yau mun sake dawowa gidan alkhairi masallaci don ɗaukan darasin addinin musulunci muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan haka tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa Allah ya arzuta mu da ikhlasi da mutaba'a a tsawon rayuwarmu yan uwa musulmi mun tafi hutu da waɗansu cewa sai bayan sallah za mu dawo amma fasu ba su dawo ba sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sun koma barzahu daga cikin irin waɗannan akwai ɗan uwa malam abubakar wanda aka fi sani da mai kudi wanda bayan sallah da kwana biyu Allah ya masa rasuwa da shi muka gama watan ramadan da dukkan wani tafsiri da ake yi a nan amma cikin ikon Allah yau babu shi a tudun duniya ya koma cikin ƙasa kamar yadda Allah yake min ha وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم taratan أخرى to wannan kabaki biyu shi kam ya same su min ha khalaqnakum daga ita muka halicce ku wa fiha nu'idukum ciki zamu maida ku kaga shi ya koma cikin ta me ya rage wa min ha nukhrijukum taratan ukra saura ranar da za a fito da ku karo na ƙarshe wanda daga nan kuma an rabu da wannan ƙasar daga wannan fitowa to yanzu an yi ban kwana da ita domin hisabi da gidan aljanna duka ba a wannan ƙasar ba ne domin yubaddalu al'ardu ghayra ardi, was samawat za a canja wannan ƙasar ba ita bace za a canja wannan saman ba ita bace Allah ya ce zai naɗe wannan ƙasar ya naɗe sama to wannan ya ishe mu ishara ya ishe mu aya ashe ita mutuwa ba a san tana nesa ko tana kusa shi yasa ake son yi mata tanadi a ko da yaushe ta same ka ta same ka kana kan tauhidinka wanda tauhidin nan shi ya fi tsada a rayuwarka shi ya fi tsada a rayuwata duk mutumin da ya rasa shi to ya rasa rayuwar duniya da talahira lahira ya yi asara Allah ya kare mu muna fatan Allah ya gafarta wa ‘yan uwan da duk suka rasu mu da muke da ragowar rayuwa kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani wannan babi da yake magana a kan limanci limanci kashi biyu ne akwai imam na daula gaba ɗaya, akwai kuma imam jagoran sallah imam wanda ke jagorantar al'ummar daular ƙasa gaba ɗaya a ƙarƙashin tutar musulunci shine babban imam me yasa aka kira shi imam saboda gabatuwarsa gaban jama'a shi ke jagorantarsu a rayuwa shi ke umarni shi ke hani a matsayinsa na khalifan Allah Allah ne ke da wannan matsayi da zai ja mu ya ce ku yi kaza ku bar kaza ku bi nan ku dawo daga nan ga inda za ku bi nan za ku tsaya kar ku wuce nan to sai ya sa khalifa mutum a madadinsa ya ce to kai ka je ka yi aiki a madadina duk wanda aka nada shi shugaba khalifa ne na Allah ya dawo Allah ya ce masa inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi ka duba fa mun sanya ka khalifa a bayan kasa a madadin mu kake wannan shugabanci kai hukunci da gaskiya idan za a ja kunnin Dawud alaihi salatu wassalam a matsayin sa na mai gaskiyar to yaya matsayin shugabannin yanzu suna sane da cewa a madadin Allah suke aiki kuwa sun san dai Allah ba azzalimi bane to me yasa suke zalunci Allah ba mai shari'ar ƙarya bane ya suke shari'ar ƙarya Allah baya shari'ar son zuciya me yasa su suke bayan sun san a madadin Allah suke aiki inni ja'ilun fil ardi khalifa don haka imam na farko kenan babba shugaban daula gaba daya sai kuma imam wanda ke jagorantar mutane a wajen sallah to wannan babu yana magana akan imam na masallaci ba wancan imam din da yake shugabantar daular musulunci ba imam na sallah limanci yana da muhimmanci kwarai ittafaqa ahlul mazahib al-arba'ati ala anna al-imama yushtaradu fihi an yakuna musliman aqilan lalle ne dukkan mazahib dinnan guda hudu sun yi ittifaki akan duk mutumin da zai zama liman sai ya zama musulmi mai hankali duk wanda ba musulmi ba bai cancanta ya zama limamin ku ba wanda yake shirka baya zama liman don mushriki ba ba musulmi bane duk mutumin da kaga yana kulumbotai to in ka bi shi sallah ka sani arne ka bi dole ne ittafaqa ala zalika kullul mazahib al'imamu labudda an ya kuna musliman aƙilan imam ba makawa dole sai ya zama musulmi aƙilan mai hankali ba a sa taɓaɓɓe ko mai buguwa mai shan kwaya ko kuma mai shan giya ya zama liman lokacin da bai da hankali ba zai zama liman ba a mazhaba ta imamu malik lalle ne an ya kuna baligan bayan ya zama musulmi mai hankali sai in baligi ne iza kana tilka salat fardan idan wannan sallar da za a yi ta farilla ce amma nafila kamar idi da shauran salloli yaro zai iya zama liman ko da bai balaga ba amma a sallar farilla wajen imamu malik da masu fahimta irin tasa falata sihu imamatu tabiyin illa bi mislihi limancin yaro karami bai inganta sai a ire-irensa to anan waɗansu suka ce ko da manyan ne in ya fi su ilimi su ba su iya sallar ba ba su santa ba to su yara ne sai ya zama limaminsu tunda yanzu shi ya fi su iya eh, ah, to shi ya san Kur'ani ya san sunna ya san sallah kuma gashi yaro wayannan kuma manya ne amma ba su iya ba ba su sani ba to yanzu shine ya liman an gane wannan Yauwa. don haka liman mutum ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wani matsayi wanda yake yana da girma matsayin liman matsayi ne mai muhimmanci kuma matsayi ne wanda yake cike da haɗari kwarai da gaske domin wata amana ce babba ta jama'a aka ɗauka aka danka maka aka ce to gashi nan ka jagoranci mutane akwai hadisi hadisin abdullahi dan umar wanda wannan hadisi ko kuma hadisin abdullahi ibn mas'ud al-ansari radiyallahu ta'ala anhu yace ya ummul qaumu aqra'uhum likitabillah wanda ake so ya jagoranci mutane idan da son samu ne wanda ya fi su karatun alkur'ani idan kuma waɗanda ake so a sa limanci kanu fil qira'ati sawa suka zama daidai a wajen karatun alkur'ani fa a'lamuhum bis wa ya fi sanin sunna Wataƙila wannan ya san ƙura'ani sosai to amma bai san sunna sosai ba to wanda ya san sunna shi zai zama liman fa'in kanu fi sunnati idan kuma suka zama dukkansu masana alƙur'ani ne sannan kuma masana sunna kanu fi sunnati sawa sun zama daidai a sanin sunna fa aqdamuhum hijra wanda yafi tsohuwar hijira in kamar a wancan lokacin da yayi wannan hadisin wanda ya riga baro maka ya dawo madina shine hijirarsa ta fi tsoha na iya ƙura'ani ka iya na san sunna ka sani amma ka riga ni hijira ta yanzu kai za a nada amma maganar hijira ba za ta taso ba sai an samu tantance biyun nan kitabu wa sunna tukun shi yasa matasa nake cewa ku dage karatun ƙura'ani ku haddace shi ku dage wajen sunna ku san hadisai to in aka tantance biyun nan aka samu kowa goga ne ya san ƙura'ani ya san sunna to waye ya riga wani hijira to mu yanzu menene hijiranmu waye ke da tsohon karatu ya zagaya ya san duniya ya sha wuya waye kwanan na ya yi karatun bulus bai ko ina ba a intanet kawai yake tsinta shi bai yi hijira ba bai zama almajiri ba hijira ka je daga garin nan ka koma wancan daga nan ka kaura ka je ta kana neman ilimi hijira ce hajarta bala dakali li talabil ilmi ka kaura cewa garin ka ka koma wani wuri don neman ilimin san ilimi yanzu kusan bulus bulus ko nada an shawo ba rigar kirki ba gurin kwanciya na kirki ba abincin kirki haka nan dai kullum a bako kake to waye ya fi daɗaɗɗen almajirki? to sai a ce a wannan to wannan zai fi haƙuri don ya yi gwagwarmaya da jama'a wahala ya santa ba irin abin da bai gani ba to shi zai zama liman fa in kanu fil hijrati sawa to in sun yi daidai anan fa fa aqdamuhum filman waye riga shiga musulunci a madadin wannan a watar waya fa aqdamuhum sinnan wanda ya fi shekaru a musulunci idan kuma duka musulunta suka yi waye riga wani musulunta idan kuma duk aihuwar cikin musulmai ne dama wa ya fi wani shekaru a cikin musuluncin wanda ya riga wani balaga ya riga wani fadawa musulunci haka ne ko ka bane to waye ya riga wani cuɗanya da musulunci kaga zai a duba shekaru kenan tunda ba musulunta kuka yi ba wa ya fi daɗewa wannan hadisi ne wanda dan wato Abdullahi ibn Mas'ud al-Ansari wannan shine Muhammadu Shahid dinmu a gaba yace wala ya umur rajulu fi sultanihi mutum idan shine sarki a garin sa ba ne shiga gaban sa a sallah illa bi iznihi kenan sai in shi ya nada ka yace ya baka amma idan shine shugaba to shine imam ne sunan sarkinmu na garin nan yauwa to ahmad sa'id shine limamin son shi ke da masallacin juma'ar kofar gidansa ya ga dama gobe kawai ya dawo ce kai limankin da na na baka wakilci yau dukan ina nan kawai ya shiga gaba Na sane don ba a shugabantar mutum a masarautarsa shi ne ma'ana wala ya na rajulu fi sultanihi ba a jagorantar mutum a masarautarsa wannan masarauta ta ahmad sa'id ce don haka shi ke da jagorancin masallacinsa, sai in ya bayar wakilci an gane wannan idan har bai cancanta ba to sai ya naɗa wani ina ma da sarakunan musu dawo su ci gaba da mana hudu ba da kansu eh? kai da ya fi mana daɗi wallahi Allah ya sa haka juma'a nan mai zuwa kawai mu ga Ahmad Sa'id ne akan mimbari yana huduba wallahi sai an fi dauka sai an fi jin hudubar amma kai don ka sa bakar alkebba kawai ba kowa bane kai ta ayyuhan nas ayyuhan nas din mutane ba sa jin kama ba su damu ba wallahi amma ga mai garin da in yace a rufe gidanka daga yau an rufe dole ya rufu wala ya ƙadudu fi baitihi wala yuqadu fi baitihi ala ala takrumatihi illa bi ibnihi kuma idan mutum yana da falonsa yana da rumfarsa yana da wurin hutawarsa to in ko kuka jefa kada wani ya kuskure ya zauna inda yake zama don masarautarsa kenan shi ma sai in shi ya ce ma zauna a wurin gunda yake zaman nan kar wani ya kuskure ya zauna masa ko da buzu ne ya shimfiɗa yake zama a kai ku kewaye ku samu wani ku bar mar buzunsa ko tabarma ko kujera sai in shi ya ce maka bismillah zauna to in ya ce maka zauna shi kenan akwai wata kissa wani malami ya karantar da almajirinsa almajirin zai koma gida sai ce malam zan tafi gida to madalla yayi masa addu'a yayi masa nasiha yayi masa wasiya sai za su rabu ya raka shi sai da za su rabu ce to malam na gode ka karantar da ni kamun nasihu kamun wasiya ni ma ina so ma wasiya yake kada na ɗaya ka nisanci barin rumbunka hannun mata zalla kai baka dubawa wata rana hankalinka zai tashi na biyu ka kiyayi muguwar shiga wata rana za a wulaƙanta ka na uku ka kiyayi mukamin wani ko da ƙarƙashinka yake wata rana za a ma wulaƙanci abu nawa yake to na gode rannan malam ya yi muguwar shiga abinsa ta zuwa gona alamu irin mutanen karkara ne badawai ya je gona ya gaji ya dawo ina abinci ya ce wani abinci bayan hatsinmu ya ƙare na jiyan nan na ƙarshe ne muka dafa hankali ya tashi bai canja kaya ba hankalinsa ya tashi ya je nan babu ya wuro wajen wannan alhorma babu sai tuna ai almajiri na wane na guri kaza bari in je gunsa kun san da ba abu ne akwai ba shi ya ɗauka rumbu yana na a yanda yake tun da ya aje kawai ya ce ku riƙa ɗauka ba ya dubawa bai sani ba su kuma suka kice mara ya kusa ƙarewa sai da ya ƙare kakaf ashe mata kam tun da daɗewa haka suke maimakon a mu ba zai wuce wata ɗaya ba fa a'a nan mu ba bai wuce na kwana bakwai ba a'a daga wannan hatsin mu ya yi ƙoƙari ya ishe mu kwana biyu a wai ya ƙare ma da ya dawo yana jiran tuwa ka ce to ba tun jiya ya ƙare ba alaran ma ya ruɗe da rigar gona bayan ya yi masa nasiha da karya bar rumbunsa a hannun mata zalla baya kula kaga wannan nasihar bai ɗauke ta ba to banda shiga muguwar shiga in za ka je wani wuri ka yi shiga ta kamala za a fi girmama ka amma in kai muguwar kama za ka ga wulakanci sai tafi kawai da haka da kayan gona sai tinkari wajen almajirin sannan don ya ji labarin almajirin ya samu ci gaba ya haɗa tsangaya shi ne yana zuwa alaran ma yana ciki ga gaddawa a kewaye da masu neman ɗaukan karatu ga kujerar malam kawai daga zuwa salamu alaikum wane yana nan aka ce wani wane kuma ka ji mun wani mahaukaci ba mu kauyen banza da kawai wai wai a rama yake ce masa wani kawai dai tsaraf sai ya zauna a kan kujerar shi wai shi yana ga ai kujerar almajirin sa kawai ya zuka ce mahaukacin nan fa ba mun gyara mar zama ba fa kawai ne kafin aka ce mi kawai an gwabbace shi an bubbuje shi wallahi sai ga arama ya hoto ya faɗi yana a ya ce kai ku tsaya ku tsaya arama arama suka ce eh? ya ce ai malami na ne ai malami to ai mu ba mu sani ba mun gan shi kamar mahaukaci kuma ya zo ya zauna a kan shimfiɗa kai ce malam ka manta wannan yana daga cikin abin da na gaya maka kafin mu rabu na ce maka banda muguwar shiga na ce maka kuma banda zama a mukamin wani duk mukamin ka ka kiyaye na wani kaga baka kiyaye ba ɗayan ne ban sani bai ce wallahi dalilin ɗayan ne ya sa wayannan biyun suka faru ya ce ɗayan ne ban ɗauka ba shi ya sa biyun ma suka faru yace saboda rumbun a hannun matan ya sa yau gashi har na zo na ga wulaƙanci. to kaga nan? dukansu sun same shi to don haka idan mutum yana da mukaminsa ka bar masa mukaminsa fa mukaminsa ne matsayinsa matsayinsa ne ka je ka kiyaye naka matsayin in ba haka ba koto akwai abin da zai faru muguwar shiga tana da albarka jama'a eh in za ka je wani wuri ka sha shiga kamala ko wulaƙanta ka za a yi za a daɗe tukunna ana ɗan shakkar ka har a samu wanda za su yi bayani sai ka tsira amma in a ka je daga farawa ma wani da mari zai fara eh don ba kowa ba ne Allah ya kare ni to don haka kar ka zauna a wurin da ake karrama wani saboda kai kana ga kaman ka isa mm, filinsa ne limanci yana da muhimmanci abdullahi dan umar ya ce annabi sallallahu alaihi sallam ya ce man amma qauman duk mutumin da ya jagoranci jama'a to falyattakilla ya ji tsoron Allah ba wai kawai kai za ka zama liman ba haɗari ne limanci yana da haɗari ka ji tsoron Allah waliya'alam mutum ya sani annahu baminun wa mas'ulun bi dhamina ya sani fa duk abin da ya tauye sai ya biya sannan kuma sai Allah ya tambaye shi duk abin da ya nakasa wa in ahsana kana lahu min al-ajri mithlu ajri man salla khalfahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a in kuma ka tsaya ka kiyaye sallar kai wa mutane limanci mai kyau ka tsaya kai tsakani da Allah iya adadin waɗanda suka yi sallah a bayan ka adadin yawan ladan da za a ba su kamar haka za a baka ga ladan sallarka ga yawan mutanen da suka yi sallah a bayan ka kuma yawan ladan su za a baka ladan mu yi daidai da ladan liman kuwa amma ba limamin da ahsana eh limamin da ahsana ya kyautata yanzu idan mutum goma suka yi sallah ladan su nawa ne ladan su nawa 27-7 tun da salatul jama'ati ne ko 25-5 sau goma nawa eh to wannan mutum goma kawai yaya idan sun kai 20 ko 50 ko 60 yaya masallacin juma'a to amma hadarin fa in a hasana in a hasana in a hasana in ya yi daidai in ya kyautata sallar tsakaninsa da Allah ya yi da ikilasi don Allah ya yi, to zai samu na saladan kuma ya samu ladan mabiyansa duka min gairi an kusa, min ujurihim shay'a kuma ba za a taɓa Ladansu ba Allah yana da wanda zai bayar kai yi tsammanin nakan aka bashi hmm, naka yana nan amma kamar wanda aka baku za a ɗiba kuma a bashi bayan nashi ya ka ku sau nawa sau da yawa don ba san adadin waɗanda suka yi sallah a bayan shi ba kaga limanci yana da falala amma fa yana da hadari sannan kuma idan ka kuskura kai ha'inci kai cogi a sallar duk wa waɗanda ka yi sallah ɓatatta da su to sai Allah ya tuhume ka ya baka yawan zunubin tamkar a ƙaddara duk sun ɓata sallah kowa za a bashi zunubi to duka zunubin kai za a jibgawa tun da kai ka ɓata sallar wannan hashi ne gurin da ake ta rige-rige wai so ko mutum so yake ya zama lima eh wani ma idan kawuli da ba'adi ta rikice sai ya rasa yanda zai yi amma ya dage shine liman wallahi wallahi wani bai wuce a halari ba kuma yana nan ya rike unguwa ne limamin su wai shi ma liman ne har doro zaka gani kuma yana maka kallon banza ma wai kai eh? sai iya ku kawo salatin annabi goma goma sun sun shi shine limanci wallahi ba nan ne limancin yake ba sai da ka gama sallah sannan kake ja a kawo to can kayi barna nan kuma Allah zai karbi addu'ar ka ne bayan kayi barna a can duk zunubi a kanka duk zunubin mabiyanka a kanka so sun dauka kai liman ne wa ma kana min naqsin duk abinda limani ya tauye fa huwa alaihi yana kansa fa duk abin da ya tauye ka duba irin wannan hoton kurciya da limamai suke yi Allahu akbar sami Allahu Allahu akbar Allahu rabbana Allahu akbar Allahu akbar salihina Allahu akbar akbar kuma ruhi alaihi wa rarina Allahu akbar Allahu akbar Allah sami Allahu liman hamida Allahu akbar wannan fa shine liman din kafin a ce ni an gama sallah tuni addu'a kuma munci goma za a yi sallah munci uku sallah ta munci uku addu'a ta addu'a sai an yi munci goma Allah ya sauri har yanzu Abdullahi dan Umar yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace salatatun la yabi lahumul faza'ul akbar akwai mutane uku wanda girgidar tashin alkiyama ba sa tare fa ruwan kowa yana razane yana firgici amma banda nau'in mutane uku faza'ul akbar babba firgita ita ce firgitar ƙarshe daga ita imman nar wa imman janna daga nan ko dai a tafi aljanna ko kuma in wuta ce ma an tafi wuta Allah ya kare mu to wannan ba ta samun nau'in wayannan mutanen guda uku la yanaluhumul hisab hisabi masu ba za a yi musu ba wahum ala kafirin min, min misk suna kan waɗansu karabu na almiski hatta yi furaga min alhisabin kala'iq har sai an kare wa halitta hisabi su suna nan akan manabir min nuri ta da zillil arki yau mala zilla illa zillu karkashin inuwa al'arki lokacin da kuma babu wata inuwa fa sai wannan sauran mutane kuma suna rana cikin bala'i amma su wa'annan suna inuwa wane ne na farko rajulun qara al-qur'ana ibtigha'a Ta kaji inda hadarin yake mutumin da ya tsaya ya karanci qur'ani tsakaninsa da Allah don neman yardar Allah ya karanta ba don a ce masa wani ba ba don a ce ya iya ba ba don ya samu abun duniya ba ga a waje Allah ya karanta ƙura'ani don neman yardar Allah sannan wa amma bihi ƙauman ya zama limani yana karanta alƙura'ani a matsayin limamin mutane wahun bihi radun sun amince masa saboda gaskiyarsa da kuma yin karatun gwargwadon iyawarsa da kuma yin limancin daidai da shari'a gwargwadon iyawarsa har mutane sun amince da limaninsa to wannan limancinsa to wannan ba zai samu wannan faza'ul akbar ba zai same shi ba liman yana da daraja jama'a ko bai da amma ba ibtiga a wajen Allah in ahsana to rika tunawa hadarin inda yake kenan wa abdul da kuma bawa adda haƙƙan ladi wa haƙƙa mawali da bawan da yake bautar Allah kuma yana biya wa mai gidansa bukata bawa ne duk da kasancewansa bawa kuma yana sallah yana yi wa Allah biyayya gwargwado kuma yana yi wa mai gidansa biyayya kamar yanzu ya zamu ce kaman bara da mai gidansa kana yaron alhaji ko yaron koga ko yaron yaron wani honorable kuke ce masa ko honorable to gashi za ka yi duk aikin da aka ɗauke ka a matsayinka na yaron gida kana yi ba a inci sannan lokacin sallah ba a inci kana ibada ƙiyamun laili ba a inci kuma ba a inci tsakaninka da mai gidanka a shago ba ka ha'intarsa yadda ya baka farashi haka in ka sai da za ka bashi ba ka zare a cikin ciniki ba ka munafurci ba ka wani danniya daidai yadda akuka shirya aka kake kiyaye masa dukiyarsa kuma kana kiyaye haƙƙin Allah Tun wannan shi ma ba zai samu faza'ul akbar ba zai same shi ba wannan firgita ta tashin alkiyama wa rajulun yunada bis salati al-khams fi kulli sai ladan mai kiran sallah sau biyar kullum fi kulli yawmin wa lailatin daga lokaci yayi shine mai tunatar da mutane da asuba shi zai tunatar da su da azhar shi zai tunatar da su da la'asar shi zai tunatar da su da magariba shi zai tunatar da su da isha'i wannan shi ma baya cikin fazawul akbar ladan yana da daraja jama'a ko bai da to wayannan sune nau'in mutane uku wanda su ba za a yi tashin alkiyaman nan ta bala'i da su ba ba za a yi musu ba ana can ana wahala su suna inuwa kuma alaka sidin min nuri wannan hadisai suna da kwadaitarwa kwarai sannan kuma suna da razanarwa wannan kuma duka fa zai don Allah ake da lada ne da limamin da wancan wanda yake biyayya ga mai gidansa kuma yake biyayya ga Allah duka sai in sun kiyaye za su samu wannan lada ko kuma wannan matsayi Allah ya taimake mu to wannan shine tarifi na liman matsayin liman da irin mukamin liman don haka liman yana da matsayi kwarai kuma limanci yana da hadari kuma yana da falala babun ma'anarsa haza babun fil imamati a cikin limanci wa hukumul imami da da kuma hukuncin liman wal ma'amumi da kuma hukuncin mamu waye liman waye mamu me hukuncin liman me hukuncin mamu wannan shine abin da babin yake magana a kai ya ummun nasu afdaluhum wa afqahuhum waye zai zama limamin mutane afdaluhum wanda ya dara su wa afqahuhum wanda ya fi su fiqihu ya fi su sanin addini idza arada Allah bi abdihi khairan yufaqihu fi din fiqhu wanda Allah ya fifita shi wajen fahimtar addini wala ta ummul mar'atu fi faribatin wala nafilatin la rijalan wala nisa amma mace ba ta zama limaniya ba za ta limanci mutane a sallar farilla ba ba za ta jagorance su a sallar nafila ba ba maza kawai ba har mata ba za ta jagoranci maza ba ba za ta jagoranci mata ba ita kam sai dai a jagorance ta arrijalu qawwamuna 'ala nisa wa yaqra'u ma'al imani fima wa yaqra'u ma'al imani fima yusirru fihi mamu zai yi karatu tare da liman amma a inda liman yake karatu a asirce idan ba a asirce liman yake yi ba to bai kamata kai ka yi karatu tare da liman ba saboda ne saboda kuna munaza'a shi yana karatu kai kana karatu hakan kuma shari'a ta hana ba a munaza'a da limani a wajen karatu amma a inda yake karatu a bayyane to wannan za ku yi karatu tare eh, a asirce asuwan a asirce ba za ku yi karatu tare amma inda yake a bayyane ba za ku yi karatu tare ba kar liman yana karatu kai ma kana karatu hakan ya saba wa shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamta katar akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ci. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi mana sallah bayan da ya sallame wannan sallar qala sai yace hal qara ahadun minkum bi shay'in shin akwai wanda ya karanta wasu ayoyi a cikin alkur'ani a wannan sallar da nake yi ina karatu akwai wanda shi ma ya yi karatu faƙala rajulun min alƙaumi ana ya ba. sai wani mutum ya ce e ni ne ya ma'aikin Allah ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa'in ni a ƙulu mali unazi ulƙura'ana to ina gaya muku ba a jayayya da ni a karatun alkur'ani ina karatu kuna karatu ni a matsayina na limaminku ina yi kuna yi to daga yau iza asarartu idan na iza asarartu idan na karanta a asirce idan na karanta karatu a asirce shine ma'ana wa iza asrartu bi ti idan na asirta karatu na ku, to kuma ku yi. kenan duk sanda ake sallar raka a hudun nan duk mamu zai yi karatu amma magariba a a ƙarshe kawai mamu zai yi karatu a isha'i a a biyu na ƙarshe kawai mamu zai yi karatu a sallar asuba gaba ɗaya ma mu ba zai yi karatu ba an gane wannan don matukar karatun liman na fita to kai karkai sai dai a mazhabar wasu su suna yi amma fatiha to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan na kirta karatu to kuma ku karanta wa iza jahartu bi qira'ati idan kuma na bayyana karatu na fala ya qara'u ma'i ahadin fala ya qara'u ma'i ahad kada kowa yayi karatu tare da ni wannan shine abinda malam anan yace wala eh, wato yace yusirru fihi ko wa ya ƙara'u ma'al imani fi ma yusirru fihi mutum zai yi karatu tare da limaminsa a inda limamin yake karatu a asirce wala ya ƙara'u ma'ahu fi ma ya jiharu fihi ba zai yi karatu cikin inda yake bayyana karatu ba wannan kenan wa man adara raka'atan duk mutumin da ya riske raka'a tare da liman fa ko sama da raka'a faƙad adarakal jama'ata to ya samu salatul jama'a inda ka samu raka'a guda tare da liman to ka samu ladan salatul jama'ati an fahimci wannan to idan baka samu raka'a guda ba ba kasa da raka'a ɗaya ka samu to baka samu wannan falala ta salatul jama'a ba akan samu raka'a ne idan ka tar da liman cikin ruku'i bai dago ba amma idan har ka tar da shi ya dago daga ruku'i to wannan raka'ar ta kubuce maka idan gani kake idan kuma ji kake matukar kajiya ce sami Allahu liman hamidahu to ka san fa ya dago don sai ya dago yake faɗi in sauti kake ji to daga zarar ka iso sai ka ji sami Allahu to kar ma ka duka don wani zai yi jo kokari ya duka kafin ladan ya ce rabbana wa lakal hamdu sai ce yawwa wannan kam ta samu to ba ta samu ba don liman ya riga ya tabo ba da salamil imami ma fatahu ala nahwi ma fa'ala imamu sai ya biya abin da ya kubuce masa bayan sallamewar liman a bisa yanayin abin da liman ya bar shi da shi shi ne alama na hawi ma fa'alahul imam yanda liman ya yi mai yi wa raka da liman ya bari mai fatiha da sura ce to haka za ka biya ta kai ma fatiha da sura a karatu a bayyane ya yi kuma raka'ar ta tsaye an tsere ma to kai ma a bayyane za ka yi karatun ina fata an gane wannan a bisa yanayin liman da ya barka da shi to haka za ka yi fili kira'ati a wajen karatu fa amma mai fatiha da sura ce raka'ar ta kubuce ma e kuma karatun a bayyane e to haka za ka biya ta mai fatiha da sura ce ka rasa e karatun a asirce eh to haka kai ma za ka biya ta wa amma fil qiyami wal julusi amma wajen tsayuwa fa da zama shi ma yanda liman yayi sai kai haka a'a fa fi'luhu ka fi'lil bani yanzu wannan kai da mai gina sallah daidai kuke yanzu yanayin yanda kaga za ka ƙarasa sallar ka haka idan kaga za ka fi liman daɗewa a tsaye in kaga za ka ɗan tauye ƙasa da yadda liman yake daɗewa wannan a zaman da tsayuwar wannan kuma ya rage naka yana daidai da a kafilil bani kamar ainihin aikin mai gini ne al-musalli wahdahu wanda yake sallah shi kadai wa man salla wahdahu wanda kuma shi kadai yake salla falahu ko kuma yayi salla falahu an yu'ida fil jama'ati li fadlin li fadli zalika ko li fadli zalika ko fi zalika ya samu to idan mutun yayi salla shi kadai ba cikin jama'a ba to falahu an yu'ida ya samu ya sake sallar fil jama'ati a cikin jama'a lil fadli saboda falaladda da ake samu fi zalika a cikin haka din mutum zai zo ya yi ta ne cikin wasu jama'a don neman falalar jama'a <coughs> ba wai don waccan ɗin ba ta yi ba don kwaɗayin samun falalar salatul jama'ati shi zai sa za ka sake ta cikin wata jama'a fala duha amma ba zai sake ta ba fi jama'atin haka ne kuwa na tsallake ko illal magariba yace sai magariba ita kam in ka riga ka yi ta shikenan wahadaha ita kadai kawai aka dogi. Magari ba in ka riga ka yi ta sai ka tar da wayansu da suka yi latti daga baya za su yi sallah kai ka yi ta a mukutari to falalar mukutarin ya fi falalar jama'a ba za ka sake ba ina fata an gane wannan malam ya nuna mana falalar mukutari ne a madadin falalar jama'a wa man raka raka'atan to dan na ga sun da take yin kallon kallon mai laifi kyau shi kenan mu tsaya a nan kenan su Allah ya mana ganin da ka katar daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure Allah ya afe mana abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi Allah ya taimake mu wannan dawowa da muka yi mafi ƙarfin shaidan sau da yawa hutu yana tafiya da wasu shi ya sa hutu a karatu wani lokacin yake da haɗari wani ya tafi hutu daga nan ya tafi kenan ba zai dawo ba wani kuma ya ƙagara Allah Allah yake hutu ya ƙare ya ga ya koma makaranta Allah ya samu cikin irin nan Allah ya sa mu dore har zuwa ƙarshen rayuwarmu don haka malaman nurul islam suka ce a sanar da ku islamiyya za a dawo karatu jibi gobe ladi go to litinin za a dawo karatu don haka ku umarci yaran ku da su dawo makaranta litinin din nan insha Allah za a koma karatu Allah ya taimake mu na'am eh dama akwai wanda an tafi da ‘yan kura ko? to wanda ya san duka yana da ‘yan kura malaman suka ce to ya bubbuke kurar kar ya taho kar ya bar yaron ya taho da wannan kurar yauwa wannan shine abin da suka ce a sanar ma'ana wanda ya san dama tayin yin da aka fita hutu da shi bai biya ba to sai ya ba yaro wannan kudi sai ya taho da shi muna fata Allah ya taimake mu a gaskiya idan da iyayen yara za su zo su kawo ziyara su ga yadda malaman nan suke kokari da shi da kansa zai ce eh lallai mutanen nan suna kokari bai kamata a ce ana tauye musu haƙƙi ba domin yanzu gaskiya kafin dai a tafi hutun nan muna fatan kuma in an dawo ma haka ne sun tsara karantar wannan kuma kowa yana tsarike da gefen da yake karantarwa ba wasa ba za ka ga yara suna waje suna shirme ba ina so wani lokaci ku rika kawo ziyara ku gani yadda malaman nan suke kokari za ku fi ganin cewa ya eh, lalle ya cancanta a ce a ba su dan wannan abin da aka ce a ba su bai kai ya kawo ba don dai kasancewar mu talakawa ne kawai don haka muna fatan Allah ya taimake mu Allah ya sa abin ya zama mai amfani gare mu dukanmu su malaman da suke karantar mana da yaran da mu iyaye da muke kokotawa a babu babu muna bayar da wannan haƙƙi muna saya musu littattafai da uniform duka wannan ya kamata mu kula da su to Allah ubangiji sai ya kula mana domin irin waɗannan makarantu da za a karantar da yaro a ƙida mai kyau sannan kuma karatun addini su ne ya kamata a ce muna ba su muhimmanci matuƙa domin duniyan nan da kuke ganin ta ta karewa za ta yi amma kaga ba a wasa ta gefen karatun duniyan nan dubu a ake so ka ga an kukuta duk yadda za a yi an biya wa yaro amma karatun addini ba damu ba kuma shi ne ya fi muhimmanci Allah ya taimake mu A nan za mu yi matsaya insha Allah na'am game da a to ai an gama karatu kam in dai kun san limamin ku mushriki ne kawai ku sani ba ku da sallah in ba ku sani ba munafurta ku yake to shine zai dau zunubin ku amma matukar kun sani kuka bi shi ku sani ba ku da sallah Up. to dama ya ribuka idan ma la ya ribuka in har kana shakkarsa to sai ka bashi in kuma baka da tabbas to ka zargi musulmi zannu bil mu'minina khaira mu'minai ku yi masa zaton alkhairi amma abin da yake bayyana ana gani wanda zato ya fi rinjaye a kansa to barinsa shi ya fi shi ne ma'ana ma ya ribuka ila ma la ya ribuka don ba a wa Allah da shakka Allahu la ubadu bi shakkin ba a bautar Allah da kokonto ka gane ko yaqini ake bukata abinda ya buya kuma wannan na Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace nanu na'malu bi zawahi wallahu yatawalla sara'ir mu muna aiki da zahiri Allah ke aiki da ne. abinda mutum ya boye ya muna furce ku shi da Allah amma abinda ya bayyana kuka gani to fa wannan ku da shi duka ɗaya ne don kun san matsayinsa kuma kuka ɗaure mar gindi ba kuma nasiha ya bari kun dawo kun ci gaba da bautar Allah mai kyau ba kuka bi shi haka to dukan ku sani ba ku da ibada don mushriki baya zama limani yawwa don shirkan nan ko shi yake yi ko yana yi wa wasu mushriki yawwa shi kenan sallu ala nabi karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.